baka ga komai ba duka zan watsu maka su baka ga komai ba in gaya maka sorry za ki sa waya ta ta yi wakil guda goma malama da da kimi uzurin da zamu Alo Sadiya Haruna ke Mai wushirya da su Delhi sun tsunduma rikicin bidiyon matar sanata. Hassan Makeup ya kai gulmar Aisha na jamu gun Sadiya Haruna. labari da dumi-dumi a halin yanzu shine rikici fa ya barke inda wata matar sanata bidiyon ta yi liket a social media inda halin yanzu ake ta cece kuce a tiktok kan wannan lamari to sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba sodalli da mai shirya fa sun tsunduma cikin rikicin wanda shigansu ke da wuya rikicin ya sake da marmalewa lalle an jiyo wani faifan odiyo na muryan mai shirya ya yi wa sodalli magana ta whatsapp inda yake ce mata lalle matan nan bata kyauta ba wato matar sanata da sauran gutsuri wanda suka tattauna a kai wanda ita su dallince ta fito a social media inda ta bayyana ainihin abin da ya faru to ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ganin faifan bidiyon sai ku gani wa idan ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe jama'a ku tsaya ku saurari wannan sun ce ban da komai ko ban da komai a hannuna to ku tsaya ku ɗan saurari wannan kaɗan domin ni ma na yi wa ɗan amana ta sendin ok ku tsaya ku ɗan saurara ku ji zahiri wai mata me yake damun su iso eh, da ko me sama ku da irin wannan tunanin na wayannan dabbobin matan ne kai wato wayewa ta yi na rina wayewa matan nan su su gaji su kwata ci taku social media ba kuka kan gura wannan ai ba ka ga komai ba duka zan watsu maka su ba ka ga komai ba in gaya maka sodili za ki sa waya ta ta yi wakil kuma gura ba inda haka ne sodili ke ba karamar yar amana ba karamar yar halak bacci, da biki taba ko habanci biki musu ba mutumin gura uban wannan, inda ana mata ta ma san wace ke da wace ce ke da ta bi da raunani ke zo da na za a biki a rayuwa me biki gani ba gaskiya kina da zuciya mai kyau su ne na yi yaƙini a matan nan da a ce wata ce take da daki da ta nisa yake ana magana amma ki ga wata lallai a gaishe ki sau gaskiya Allah ya biya ki kai dai bari na rantsi maka da Allah da su suke da nawa ta bakin da ko da tun labari ya sha bamban shi yasa har gobe ai nake ƙara ni iskiri nake faɗa duk wanda ya san yana da abin kunya ta in bai fito da shi ba Allah ka tsine masa albarka ai baka ga komai ba network ne yake hukin baka ga komai ba duk gasu nan za su shigo ka gani da idanka ni so da kin fi na bura uba mutum bura uba irin wannan update din a tiktok ni ba zan ma iya ce miki ga wacce za ta iya ganin wannan abin da su yi ba abin da ban taɓa expecting daga gare shi ba kika ja bakin kika yi musu shiru kowa aniyarsa ta bisa shi yasa sai kika Allah yana ta kare ki wannan abu to duk wacce take da abina idan har bata saki ba Allah ya tattaro masifar duniya ta lahira ya afka mata kun ga wannan chat din da Idris mai wushirya muka yi shi babu wani kuma ɓoye-ɓoye na hankaɗa masa ne bai ma ga sauran ba kaɗan ya gani daga ciki saboda haka ku bi ni a hankali mu rabu lafiya ni ba na son in tozarta mutum haka zalika kar ka shiga gona ta abin da nake ƙara jan kunne shine a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ba dole bane ba saboda kina San wani abin duniya ko wani kina son wani dole sai kin cimma burinki ko wani abu ki dinga ɗaukar tsirara haihuwarki da ubanki da fuskarki ki zo ki dinga posting a social media me amfanin haka abin da ya sa mata auren nan magananta ya yi zafi ita igiya fa uku ce a kanta ku kuma wasunku 'yan mata ne wasunku zaurawa ne wasu sun haihu ma suna da 'ya'ya menene amfanin hakan kenan akwai amfani babu wata sai kin tashi aure za a zo a ce a watsa wa mijin da zaki aura ya gani ya ce ya fasa auren ki so gari ya waya to ina ƙara jan kunnen ku wasu yan tiktok wasu yan fim mhm. kun sani na sani bidiyoyin ku babu wanda ban da shi babu wanda ban da shi ku ba a sannu ku taka a hankali ku san me kuke yi ku gyara tsarin rayuwarku in kuma a siga rashin mutunci kuke so in fito zan fito muku a sigar rashin mutunci okay ina fatan kuna fahimta ta kun gane me nake nufi ni ba zan tozarta ki ba ba zan tozarta ki ba domin me duk abin da kai sai an maka amma me ina ƙarin jan kunni ga comment nan ga dm ɗina nan ya fi mutum dubinnai kowa don Allah so ki tura mana bidiyo don Allah ki tura mana bidiyo billahi lazi la ilaha illa huwa idan banda Idris mai wushirya saboda na yi trusting din Idris na san wane ne shi babu wanda na tura wa bidiyon nan ya kalla ya ga zahiri ga kunan bagajojo Rebebe, abu ba kyan gani wannan wace iriyar rayuwa ce bura uba sai an yi magana fito ku kwama kyamara kuna wani ƙarya banza kun je kuna bawa ɗa namiji surar jikinku ya je yana trustin din mace yana tura mata komai naku yan asara kawai wallahi idan ba ku canza hali ba idan ba sai na saki ba kowa ya gani Allah ka tsine min albarka ku bi ni a sannu ku bi ni a sannu ma ɗazu da na yi magana na koma gilas a na yi magana yau rashin mutuncin ai nake ji eh da na yi magana na ga wasu kusan mutum goma sha biyar sai da na ga miss call ɗinsu saboda kun tsargu kun san kun yi ko to kar ku wani damu ba zan tura ba amma ku zo da ni da ku mu zauna a yi sulhu a yi zaman shawara eh ba zan ƙara ba na dena ok ba wanda bai wuce ƙaddara ba amma wannan ba ƙaddara ba ce ba saboda da iskanci da izgili kuka ɗaɗɗau ku ok ina muku fatan alkhairi sai an jima ba da barka da dawowa labari na gaba kuma a halin yanzu shine hassan makwabfa ya kai gulmar aisha na jamu gun sadiya haruna inda ya ce ya ga aisha na jamu na irga loli wanda yana tuhuma kan cewa jama'a sun ce ai a gidan haya take lalle hassan makeup ya yi wannan bidiyo inda ya kira sade haruna a waya inda yake bayyana mata cewa lalle fa abun da yake faruwa na tsakanin aisha na jamu da kuma wannan maza da ya gansu a cikin mota suna irga daloli shi ba bai yadda ba kana kuma yana neman ƙarin haske kan sadiya haruna ta mai bayanin komai da komai lallai dai wannan abu ba rasa nasaba da irin tome-tomen da ake wa aisha na jamu kan cewa tana wani sana'ar badala ko kuma mu ce aikata badala shine ke kawo mata kuɗi wanda hakan kwata-kwata ya jawo rikici a social media to masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba a ganin faifan bidiyon ku wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe to yanzu wannan sai face ko wannan sai face wannan dala ce to yanzu ne zaki canja a ciki dala zaki canja ko kuma sai fa zaki canja a baki ne maybe after doing dissan kudin ki faɗi ga dai dala dai wajen ko miliyan nawa ne no problem wannan ki arrange wannan me yasa zaki canja wannan din ba eh? me yasa zaki canja dalar ba gaskiya ki canza dalar nan da kana to manta ni kana manta to canja guda goma ma da Allah ki mi uzurin da alo sadiya haruna ke ladungo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una zo kiga inda kuɗi yake na jaba ta zo tana can tana ilga sefa ta garin mu nan gurin wanda duk dimin daya jika goma in aka tsaya in nuna miki irin su yanzu yanzu zan nuna miki irin ta wanda guda ɗaya ta kan aka canza dubu ishirin da biyar ce ta garin ku bayan nan ta zo tana cin wadda tana gaisa tana canzawa ƙwarai ku ba ita ce aka ce a gidan haya ne take duk amma ku aiko da a gidan haya ne take ga yamfi motar ta kai ta miliyan goma a kaɗan ne wannan ne faɗi motar ta kai ta miliyan goma na jamu. har sha na fi sai so wannan mai bi haka kin wannan ya ne take haka ne take ni ko ya ne ne haka ne take ita me sa wannan shadurin masu tsada wanda ga kin gata kin ga kamshi kin gata kin san ta wanda kin gata kin san tarare a nan me tsada iya tashi wanda kin san ko sakwatin ta bude kin san kyan ga tarare a cikin shi wallahi kiraken take canzawa in ga miki la ilaha illallah na jamu waye baki dolar ke lissawa to ni kin gani in dai kika dolar kika hudo dolar kina lissawa ni kin kashi ni a nan ne zan san kina da kuɗi amma ba nan kin hudo kuɗi da wanda ba su miliyan guda ba ba su kai ba miliyan guda kuma su ma ba naki ba in ta dar wani wanda wanda ya zo gurin ki ko kuma wanda kika ce dan Allah da Annabi ara miki bidiyo ce zaki kawai ki bashi kayan shi na rantsi da girman Allah sadiya Haruna ina wannan kawai taki wannan kawai tashi aminiya ta ta ɗari da hamsin wannan kuɗin ta fito take na rantse da izi tun na ƙur'ani ki tambaye aminin ki amini na ɗaya ki tambaye shi ki wani ya gaya mishi ya ce wallahi wannan kuɗin ba na kirki ba ne aka bada kuma ni na sani sarai wallahi wallahi wallahi na san ba da miliyan biyu wallahi wallahi kin gani na san Allah ko wallahi na san ba da miliyan biyu ba miliyan biyu ce ta wal mutum uku ne ta raba ma mutum uku wanda ta sassare lalle lalle sa kwadi amma sauran duka wannan kabare sun ce ni da wai na taɓa yin haka nan kin mance amina na gaya miki na ce mutu wata danware ni tun daga shi na wasa bada bashin magani na ne ina na san ni ban san ba harkokin yan Najeriya ban san ba wasu da wasu yan Najeriya haka suke ba ta sai magani na ta ce ta sai magani na dubu ya ta turo dubu arba'in ni na san da sun karya ce tun ne mai resi ta wanda ya sai magani na wani nake tura ma a tasha a zandar yake nake tura ma ya tura min resi kin shi ya ta to a tura mata dubu ishirin na dubu ishirin za a bata ita kuma dubu arba'in ce turo ashe dubu arba'in ma ta turo ba aka tura mata dubu aka tura mata dubu ishirin kenan ta cuce ni irin wani abin ne aka yi wallahi ne aka yi dan girman Allah kai kai kai kai kai kai ko ba shi burin ya baki na shi an ce ko katar ta ya dawo ai ko le aku ah, gani aku ah, ta ne wallahi da ka ganta ba ai da ka ganta ka ga kamshi da ka ganta ka ga kudi inna lillahi wa imana ke da Allah mai kudi wai zai ci bashi mai kudi zai ci bashi mai kudi zai tayi da kudin mutum guri nawa muka je aka ba mu kuɗi aka ce maraba aka hana mun ko bi a sai an ban kayana sauran kuɗi na wallahi sai an ban kayana sai Allah samu sauran kayana in gamfi in kuna so ta mata ku ci komai sauran kuɗi na dubu ɗari da talatin cik dubu biyar waya ba ka dubu biyar in ba ita ba ta bani wallahi ba ita ba ta ban dubu biyar wallahi wallahi ita ban dubu biyar Allah ubangiji ya sa a wannan tsayuwar nake wata masiwa ta sane da mutu waya ba ta yi kuma an hatta nuna kuɗin to wanda ta samu a nan garin ne wanda muka samu ne tare wallahi wallahi wallahi su ne na sha mu zocin ba su sai an shima to ma sauraro anan muka kawo muku karshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun dai cewa mai wujida da sodalli sun tsunduma cikin rikicin bidiyon matar sanata wani bidiyo dai ya yi liket wato ya an tiyo zuwa shafukan sada zumunta inda aka ga wata matar sanata tsirara ana amfani da ita wanda hakan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu dai da matan aure suke a yanzu tsoron Allah da kuma bin sunna ya fita daga zukatansu kana kuma kun ji cewa Hassan makwab ya kai gulmar Aisha na jamugun Sadiya Haruna inda Hassan makwab ya bayyana cewa lalle sadiya haruna ya kamata ta ɗauki mataki ko kuma ta kara mai haske kan irin cakwakin da ya fada ganin wasu daloli da aisha na jamu ke irgawa a cikin mota a ƙasar nijar to masu sauraro ana muka karkare cakwalkwalin labarin namu kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora da kuma alaman ƙararrawa huta lafiya